Matasa. merci pour votre fidélité. L'aventure n'aurait pas été aussi belle sans vous. Mungode kuma atari. fara À tout cela s'ajoute le changement de nos habitudes alimentaires. Et c'est là que certains jeunes se frottent les mains grâce à la forte consommation aiki pour se lancer dans un commerce saisonnier à l'occasion du ramadan wasukuma kuma sai su da suke yi tun dama ya bunƙasa a kasuwar baje kolin masu sarrafa abincin mu na nan gida da aka dora a nan academy des arts yau muka gayyato amunan namu na fada ici nous sommes avec des jeunes producteurs et entrepreneurs de l'agroalimentaire muna so mu san wai menene suke saidawa a wannan lokacin na azumi kuma ya ne kasuwar ta suke ci da dama sava ko dai ana ja da haka nan Et c'est quoi les tendances de ce ramadan 2021 Qu'est-ce qui remplit les caisses en ce moment On va tout savoir sur cette fada avec Maimouna Garba. Elle est dans la transformation agroalimentaire. Maimouna, ça va, tu vas bien oui, Bonjour, Rabia. da dama Alhamdulillah. Ya Azmi. Adoudia. Ah, à cette fois-là, nous sommes également avec Aïchatou Amadou du elles sont dans la transformation du lait, c'est ça Oui, du lait ah, local. Ah, ça va, vous allez bien Ça va, je vais bien, merci. De Dama De Dama, oui. Ok. Nous sommes également avec Mme euh, Madame Sani, Amina Sissé. Oui. Elle est également dans la restauration, les épices, euh, les produits céréaliers. Ça va oui, ça va, ça va. Super, soyez la bienvenue sur la Fada. Merci. Et enfin, nous avons Sherifa Moussa. Elle est restauratrice. Elle fait aussi dans les épices. Oui, oui. Ça va, Sherifa Ça va. Tu vas bien Tu vas, ça va. Tout Tout va bien. <laughs> Super. Et eh, vous le savez bien, il n'y a pas de fada sans musique. Même si notre style musical a radicalement changé avec le ramadan, quand même, on est avec notre musique. La rubrique qui sera l'affaire de Mr. Dandy, vous savez bien. Et la chronique qui sera présentée par Monsieur Olivier. Avant de commencer, nous irons à Agadez pour voir les jeunes qui s'adonnent à des activités génératrices de revenus. On les écoute après Zambrao Tarwa et Tarasu Anyamay. Devant le principal marché de la ville d'Agadez, l'ambiance est grande à quelques heures de la rupture du jeûne. On retrouve des jeunes élèves devenus vendeurs à la criée. Les jeunes garçons vendent des jus en sachet et les jeunes filles de la boule de mille leur permettant de gagner des petits bénéfices. C'est au moment du carême que nous vendons du triton. Nous payons en détail pour revendre. On paye à 1000 francs le paquet pour le revendre à 1500. Moi j'ai 15 ans. Quand je descends de l'école, arrivé au marché, mon petit frère a déjà installé la table. Je le remplace. C'est des tri des dates et même des œufs. Nous vendons. Quand on paye un paquet, on gagne 400 francs, parfois même 500 de bénéfices. Je vends de la boule. Je viens vers 13h à ma descente d'école et jusqu'au soir pour rester vendre. Hassan Issoufou, client apprécie l'initiative de ces jeunes. Je suis venu payer du top et vraiment je trouve ça moins cher. C'est bien car c'est des enfants dont l'âge varie entre 10 ans et 15 ans qui le vendent et le sachet coûte moins cher à 200 francs. Garantir leurs abus de fête afin d'alléger les charges de leurs parents à la fin du ramadan et leur motivation. Madame Aïchatou, Amadou, ça c'est un peu comme partout dans le monde au Niger Mouma, an azumi ya fara ai ana wasu yan sayar sayar ko haka ne ko kamar yanzu wannan yan agras da muka ji muma ana haka ne ko mm, ana haka gane mm. eh, ni Aisha Tamar ni dai nono ne nake sharrafawa ina saidawa mhm. nonon shanu mm. nonon shanu ne mun ke yi yawur muna lefre pasteurize muna wagasi muna ciku mhm. muna man shanu eh eh okay kenan ku dama kun daɗe cikin wannan kasuwancin ai kasuwa ce ko kwarai sai da lokacin azumin yanzu a'a mun jima ciki tun da cikin kapan muke kapan mm. shine collective des associations pastorales du niger mhm. kenan suna harkan ciyo da abincin bisashe kenan kapan collective ne babba bisa kan kenan su ko suka ce mu ko mu zo mu matan kapan mu zo mu sharafa nono Dan mu yi valorizan shi mu gani nonon shanu na yahi nonon nan ta pudur da ake sha mm. to ke kuma ha maimuna Yawa rabi. Ke kuma daman kina wannan kasuwancin? E kamar dama muna sarfa sarfan mu a gida. Mhm. Kamar yadda kowa ya sani mace ta taɓa nan ta taɓa nan da sauransu. Mm. To kwana tashi dai sai muka ce to wannan abun ne ba za mu iya commercializan shi ba mm. abu ne da ana bukatar shi da mu zo muna shan abubuwan da za su kawo mana illa bayan azumi da sauransu ya kamata uwaye itacen da nake gare mu mm-hmm. kamar laifirwi kenan ya kamata mu sarrafa su ta hanyar da za mu sha su muna amfani a lokacin azumi haka kuma bayan azumi irin wannan layi da kuke gani ana sha likita da sauransu mm. don mu samu magance wannan to mm. shine ya samu an kai yi incubating mu kuma an ce to ku zo a ba ku horo na musamman mhm. wanda za ku kawo kuma ku a lokacin azumin wannan ku sarrafa abubuwa don su samu su taimaki mutane kuma su samu su kawo muku 'yan canji kuma canji ba a hannunku. Amma oh, amma daman kina yi ne ko ko yanzu dai ne da lokacin azumin gaizo kike gani kawai za ki ƙara cigaba eh dama ina yi yanzu kuma da azumi ya zo sai ya ƙara bani ƙarfin gwiwa bari in zo in fara gadan gadan kuma alhamdulillah safa okay Ah, on a Amina Sissé. Amina ça va Tu vas bien Oui, ça va bien. Ok. Et toi, tu, proposes quoi à tes clients Oui, voilà. Moi, je suis dans l'agroalimentaire. Uh-huh. Euh, je fais la transformation des produits céréaliers. Ok. Je fais les épices, je fais la restauration. Euh, comme disait euh, Madame Maimouna, mm oui, elle dit que la femme touche à tout. Ouais, Donc, c'est vraiment vrai, la femme touche à tout. Donc c'est du coup que nous aussi, on a commencé la transformation. Mais ça fait longtemps qu'on a commencé la transformation. Ok. Voilà. Donc maintenant, on est dans le mois de carême. Et donc, on fait chaque chose à son temps. Maintenant, dans le mois de carême, ce qui est plus demandé, c'est la boule, les tougoudis. Ah, les tougoudis, voilà. voilà. Donc, comme nous faisons les tougoudis, on fait les bâtis aussi, on fait les dégués.

ai eh, wasa ah, wasa eh, eh, dage shi kama in bulbul ne ai gashi hausa ta hito yanzu da ta ina ina ma sakarar <laughs> production na je me dem ah da ta ina nan ma sakarar production kin ta ta zo tana ba da <laughs> explication voilà okay donc euh, Vous voyez, c'est toujours dans la transformation agroalimentaire, mais il y en a beaucoup. Il y en a hmm. beaucoup. mais pour le moment c'est les commandes qui sont plus demandées ok su dai ne wannan kenan akwai abin da aka yi tambaya to yanzu zan dawo gare ki mm, da kayan miya ko wanda kuke yi da ke kuma sharifa musa saba ke kuma menene kike sarrafa ma kiliyankinki a wannan lokacin to ni a misali ban kaman ban canza abitud ba kawai na hidda wasu ne da yin tukudi da kunu da yin jus naturel. da kwabto su tu kwabto mutane sun yi son kwabto eh suna son eh, ba zo gara kwada da irin wannan da ake eh yan makar ake kwada ba mm, mm. nake hadawa da su legume hakan ga mm. eh da dambu kaman da soup hakan ga paske mutane ba son abu mai nauyi eh ba son mai eh, nauyi muna su yawo da su salad de fruits da lemu shi kuma kala kala wannan lemu kala kala ya ma kai kala goma da muke yi Ah ouais? Sa sai miyan sa rifa ina gani kamar na je gidan ki Ni yanzu an gida ba sa gani ni ba yau. To sai ki zo, an tuka sai ki zo. Mai mana koya kika ce? Kuma ana kala kala. An tuka kuma muna yin kamar wanda ba sa son sukari, muna yin avec sucre da wanda bai da sukari. Ok, sans sucre, comment maintenant ma sous diabète eh. Ça c'est bien ça. Ah, je vous dis, hein, à la fin, on est gâtés aujourd'hui, on a du lait, <laughs> on a du jus, on a des épices. Ouais, on a du On a tout, hein. Ah là là. <laughs> en plus, on a du savon pour laver les mains. <laughs> voilà. <laughs> Mais maintenant, je veux bien savoir, Hajia, un client kin naku, Hajia, il y a un client qui n'a naku? To, client qui kin mu suna da Akwai masu se boutique, akwai masu commande muna musu livraison, akwai eh. alimentation. ok eh, kenan ku kuna ma kamfanin da kuka dora inda ake ta a samu duka eh muna kai alimentation muna ajewa wanda okay. wanda wanda ba ku wannan collaboration ce kai da wasu kanti kanti eh, irin wannan eh haka nan dai ne muna kai muna aje musu suko suna saida mai muna rage kudin tunda shi ma mai alimentation ya aza wani abu ya samu shi ma kadan bisa kanshi hmm. ke kuma muna ina iya zuwa wajen ki ke kuma eh. ya ne abin na ke ta da shi eh gaskiya mu ma idan muke kamar sai surkomanda tunda mm. muka ce wanda ya ce jus natural kamar wanda ba a sama conservator kenan mm. kenan eh, mutum na iya lansan koma dikin shi ta yanke sai a aika shi tunda muna da livrar. Eh. kuma wa'anda suke son su ta butik kan kamar nigeria suna iske produit ke musu ma a can nigeria ka ta ka samu jukin ka a cikin firshin sai ka sai ka huce ok mhm. kuma haka ne kuke abincin sai an yi an yi command ko koya ne an yi command la majorité sai an yi command kuma mm. ana kai cikin wannan kasuwa da les alimentation générale ok c'est toujours da les alimentation générale et les commandes Mm. Oh, shi dai ne in ba haka nan. Babu wanda kuke kuna soke kamar yanzu in cikin produce cereal yake ne ko cikin epis epis akwai wanda kuke kuna ajiya ko kuna soke a chaque fois an ka zo kana iya samun bai kai kuma ba. To sai les alimentation cikin boutique kuma. Eh can dai ne in mutum ya kira sai a bashi lamba a bashi address ya tai can ko Mouton a yi mishi wani ana ba na livre in kina so wani kaya sai a kawo miki ya ok mm, ça facilite euh, beaucoup à la, à la vente quoi ouais ouais ouais mm. je vois bien ça là c'est top hein vraiment euh, comme je le disais tout à l'heure euh, les femmes en tout cas aujourd'hui à la fada se laisse pas faire hein elle, elle s'accroche à tout, hein. Ok, on va poursuivre cette émission, mais avant cela, on va aller du côté de Dondi. Cette fois-ci, Mouji, tu connais rubrique l'artiste exprime. De Yehira, et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente L'artiste s'exprime. et « L'artiste s'exprime. Une rubrique de l'émission Tous à une émission diffusée sur 46 radios partenaires les samedis et dimanches 17h45 minutes, reçoit l'art et ce qui le sur cet angle. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un talent une grande dame, une naturaliste. Elle est une rose tout simplement. Rose Sam Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Comment tu vas Je vais très bien. Dis-moi que tu peux pètes la forme. Hein? Ouais, la fiat Alors, on a menti à chercher. on sait ça vous permettre, bien évidemment, à tout ce qui nous kiffe sous cet angle franco-hausa de bien saisir le message donc de l'artiste Samrose. Samrose, Sam Rose, mm bademo lahiyaba. Lafiya, kalau. Sam Rose, mu Samrose. Sam Rose biskan ga emission. Ki Sam Rose? Sam Rose wata ce Niger de Nigeria, Sakane tsakanin Niger de Nigeria, kuma Nigeria Nigeria Nigeria Nigeria, Nigeri daidai muke. Voilà, c'est ça. Donc, Nigeria de Niger de Moi, Ouais, Ok, Ni 4. Si, tu es là. <laughs> Alors Sam, mm-hmm. parle-moi de toi. Tenant Sam Samira tu Mm mm-hmm, Samira. Ok, on peut avoir ton nom déjà à l'état civil Comment est-ce qu'on t'appelle Samira Samela Issa. Samira Samaila Issa. Mm. S-S-I. Mm-hmm. Sam Rose. Ouais. Dame Sam Rose pourquoi Sam Rose Sam Rose saboda ni ce Rose kuma saboda ina son flower free la Rose donc daga wannan tsayiha ne na kyarkyar Sam Rose kin kyarkyar Sam Rose Aha. une rose qu'on doit vraiment mhm, mais je suis piquante hein. Ah, tu es une rose piquante. <laughs> Ah ouais. Non, Et j'espère que tu ne vas pas me piquer sur cette émission. Ouais, ça dépend, tu sais. Les roses piquent, mais elles sont douces quand même. De quelle manière les roses piquent Artistiquement bah, <laughs> De tous les côtés. Moi, je pique. <laughs> Mesdames et messieurs, elle n'est pas que artiste chanteuse, hein. c'est vrai qu'elle fait du RB. Eh ben, il faut se dire aussi qu'elle elle est comédienne, vous l'avez certainement aussi constaté. Elle touche un peu à tout. Elle aime les plantes, elle aime les roses. Ok, d'accord, elle aime taquiner, elle pique. Voilà. Alors, ça doit piquer sur cette émission. Sam Rose. Piquant. Piquant. <laughs> Dashi Goko yau. Arusambos, tu vas me hmm. parler un peu de tes débuts, de quand est-ce que tu as commencé la musique? Yau shi ne kin kamara. Ina iya cewa ban da ranar da na fara music tun da aka ahi ni kawai da na je san nayi wayo na daga shekara uku zuwa yau na fara waka da mine kin ko fara kina da wake waken titi da ake da wanda yanzu na bakin cikin bacewar da suka yi cikin duniya mi kamar mi kamar su sabada su tsamiya tsamiya su irin wannan abubuwan su lamule lamule mulela irin wannan ah, abubuwan okay an fefar lamule lamule mulela bis kan sauti wa zam iya yin shi muyi zam lamule mu ja eh, kin kwara lamule lamule mulela lamule lamule mulela La lamule lamule mule la lamule lamule mule la yanzu mun kusa kare kan kan wanga kaman shirin mun kai karshe mhm. kina iya ki gaya muna misali masololi da kina samu cikin wakar a nan ga kasar matsalolin da ke da kwanan eh, shine eh. Uh, ba kasuwa ce ba ba a ɗoki harkar waka ba kaman wata kungiya wata industry wadda za ta zama abin business a rinka siye ana sai da abubuwa su shigo su fita kama manya-manyan kasashe a afirka kamar su nigeria da mm. sauransu mm-hmm. sannan kuma a ba mace matsayinta na mace a barta free a bata liberty inta sannan ta gwaji mayar del hmm. in aka hudda ta daga cikin kaji lokacin nan ne za a sanin wace ce ita dai kowa elle hmm. est capable qu'est-ce qu'elle peut faire qui elle est réellement on lui donne la possibilité de s'exprimer mais c'est ce que nous nous faisons sur, sur le studio Kalangu la femme s'exprime tu t'exprimes ah, comme tu veux mais non machine ogane bore kayan goga angle sintina hanganse misali ga l'émission franco Aoussa présenté par la Miss Rim magana kare karshe kenan Retour à la FADA aujourd'hui installé au sein même de l'Académie des Arts. yo a wata kasuwar bashi koli da aka yi ta mutane in ci ko matasa da mata masu sarrafe-sarrafen abinci na na nan gida wannan kasuwar bashi kolin a nan muka dora fadar mu ta yau muna nan muna hira bisa kan aikin da wa'annan matan suke musamman ma cikin azumi menene suke yi waye ke zuwa saye elle est aussi dans la transformation agroalimentaire, voilà, des jus notamment. Nous sommes avec Mme euh, Madame Sani Aminatou Sissé. Elle, elle est dans les épices, la restauration, notamment sur commande. Nous sommes avec Sherifa euh, Moussa. Elle, elle fait de la restauration également et le jus. C'est la reine du jus. Je vous dis, fada. Épices. Comment de kaya jus, hein Justement, les finances insani. Comment vous faites connaître Parce que vous avez une panoplie de, de production quand même. Oui. Il y a un qui kuna samu tane su sani abin da kuke yi. Tony dai c'est grâce à Facebook. Ok. Il Ina pas page wanda nake publication su Facebook irin na WhatsApp. Facebook et Kuma ina da page kin kaina kuma akwai abun ga group na 'yan kasuwa jachet jovan ken ina publication daga nan in sa lambata na whatsapp in kana so tu m'écris tu envoies le produit de là parfois ina ce kai zazzayin reserve kai ya eh, ida sinon a tout moment tu peux en avoir yanzu ina so in sani gida kaman ya ne kuke shishirya wannan abubuwan naku wani macer premier kin naku ina ne kuke samun su kasuwa ne kuke taya ku siyo aminatu sise madam sani to kaman kayan mu hakan ga matar premier in mu muna saye shi ne a kasuwa mm. parce que mu muna sélectionner les meilleurs et la qualité ok da shi ne muna aiki da shi kenan sai ku aji hankalinku yanzu kaman in kayan ne za a yi a ga wanne ne na kirki mai kamshi mai kamshi oh mai dadi kuma mai dadi oh ba kowa ne muna tura kasuwa ya sayi mun kaya a'a mm. sai da wanda ya san masu kyau okay mhm. hajiya ku kuma kuna cikin harkar madara ku kuma ya ne kuke samu wani madara taku to mu dai tun da harin madarorin mu mm. kin san kungiyar mu na makiyaya duka kafan kungiyar makiyaya ne kenan structure da asu mamburkin kafan eh. su ne at the center de de relay ok eh, kenan da tare da su ne ku cikin eh. structure guda kuke eh gajal su da babu tana center de de relay tana nan a kilo 25 da kwane wajen kwane Mm. akwai santar da kwalat na kwalo akwai na hamdullahi kenan su ma su suka kama na nonon mu santarorin nan ma an ba su horo kahin ma a sa nono cikin kifi babba daga dokan litir dubu mililitar sai masu santar an musu horo sai sun dibi nono nan sun gan shi lahiyan shi sun ga nono da bai da ruwa ne sun ga nono wanda bai fara kwanta ba ne sai su sa cikin kif sai su yi sanyanye shi to in yi sanyin nan ne sai su yi su raba mu kowa solani sa ma tana doka wajen su mhm. mu ko mata masu sharfa na suna kamuna in litar dari kike so in litar hamsin ne kake gaya musu suka eh. kama ka shi ah, gida a limrezo eh. ok to to yanzu yana son sani cikin wannan lokacin na azumi eh, ça va ça marche plutôt bien maimuna ça marche plutôt bien a wannan lokacin les commandes ou koko sosai sosai a cikin wannan lokaci na azumi sosai ake samun koman tun da kamar abun a lokacin ne ake mm. kusan dai an ce an wuni da kishirwa ana bukatar wani abu mai sanyi da ke sanyaya rai kenan gaskiya muna cikin lokacin alhamdulillah ba lahi kun mutane sun gane sun gane su ci abu na gida zai yi amfani bisa kan abu na kamfani da baka san yadda aka sarrafa shi ba yanzu kai sonu sonu gaskiya mun kusa mu ce kwalliya ta kusa biyan kuɗin sabulu ha muna ga tahiyya amma muna ganin alamu ba kamar da ba da in kace mutum zo sai natural gani yake kamar wani ni ma na iya a to a gaskiya kamar sun yi eh. quelque chose de spécial et eh, on sait comment on le fait on sait Vous comment on le eh, transforme. Il y a des suivis aussi, des suivis évaluations que il y a des projets qui font ça. Il y a d'autres qui partent contrôler. Par exemple, moi, mm. je, contrôle mes produits. Je les amène au laboratoire, l'inspecte. Maintenant, c'est même en certification. Je paie paye plus de 100 et quelques mille pour contrôler, vérifier mes produits. C'est ma andiba. C'est andiba. handiba yana da masala da lahani. da yana ba mutum C'est ma yi C'est ma abin C'est kike saidawa C'est ma ah mais ben ça c'est du sérieux hein Moi, ça euh, fait longtemps que je fais ça. Hajiya? Mm. To, na kara bisa ka amita ce. Mm. Eh, cikin abincin na muma yadda dai ta gayi haka nan ne kowa cikin tarsamar masu yankin na muma fannin nonon nan. sai da muka yi certification yanzu ga mu za mu police sanitaire mm. yanzu mu da su ne za mu certification suna zakwa su doki product mu su kai espèce su yi analyse ba su magaya maka su zo su duburin da kake aiki duk suna nan na da tsafta eh. in baya da tsafta duka wannan sai an diba autorisation d'ouverture d'abord mhm. d'exercice da aka ba mu autorisation kin na minister de la santé suka ba mu shi muka fara muka yi lansama de notre boutique a muka kawo media duka aka yi lansama ran nan aka gwadi abinda aikin da muke yi kai muna ina shinki <laughs> eh karin da ke gare ni akai kamar dan in ce ma masu cin abinci musu kwantar da hankalinsu su suke Allah ya samu turazen albarka mutane ne da sun zo gaskiya sun waiwayi masu sarrafe-sarrafe mm. da yanzu mutane na bukata abun kenan yaya ne za a kwantar musu da hankali kenan sai an yi certification kin produit in wanda zai nuna gaskiya ba su da illa a lahiya cikin tsafta ake yin shi kenan don wada musu procedure kin presque duk masu transformation ban san ba da yawa daga cikinsu dai zan cewa eh, wa'ansu na biya da su wasu kuma ana basu ne wasu mm. kai gaskiya suna samun wannan mai ake cewa taimako a ɗauki produkin ka a ce a duba maka kenan masu sha gaskiya su kwantar da hankali su ai bincike bisa kan sha a gani wani iri aha wannan zai saka sha abu cikin kwanciyar hankali kan mu zo ga tambayar mu ta karshe bisa kan wannan shirin za mu zuwa mu shakata da wakar Asma Allah da Sami Yusuf et on se retrouve juste après كريم عظيم متين منا رحمن فتح غفار تواب رزاق شهيد اللهم على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سامع بصير جالي رأي wa'annan matan wanda suke sarrafa abinci kun ji dai kala kala lemu ne kuke so nono ne kuke so kayan miya ne kuke so kai abinci ne ma kuke so zogala ce za a kwaɗa muku dukka dai a wannan fadar kuka zo kun same ta tare da wannan matan muke muna tare da Sharifa Musa da Madam Aishatu Amadu Maimuna Garba da Madam Sani Aminatu Sise keskel ce dans ce mois béni de Ramadan, ces femmes qui sont dans les transformations agroalimentaires, qui sont dans les jus, les rafraîchissements, la restauration, comment elles travaillent, comment elles s'en sortent. Elles nous parlent de leur clientèle, elles nous parlent de leurs conditions de travail. Quand on t'entend parler, on a l'impression que c'est tout rose. quand on dit Ramadan, tout le monde veut s'enrichir. Tous les matières <laughs> premières vont augmenter, vont doubler. Certains vont même quoi, leur prix. Quelque chose, par exemple, tu prends le citron, quelque chose que tu achètes à 500. 1500 la tasse. Aujourd'hui, le citron, si tu n'as pas 4000, tu peux pas prendre ça. Oula! Oui, 4000 même c'est quelqu'un, tu es très il va te vendre ça. Mais s'il te connaît pas, c'est 4500 voire. Moi, actuellement, j'achète ça à 4000. Oui, oui, les Oui, oui, les ba. Oui, Jacques c'est. quoi senti un c'est chaud Tu prends côté restauration, par exemple, tu prends le pomme de terre, il y a quelques semaines, deux semaines, trois semaines, tu achètes ça à 200, 250. Aujourd'hui, c'est à 500. Parfois, on te vend ah. ça à 400, voilà, 450. Donc, tu vois, c'est à cause de ça, nous-mêmes, si on dit on vend un on va on, on va kuma oui les gens vont voir comme si on veut s'enrichir ok c'est pas ça azumi kowa na so ya abun ga ya samu sauki kai ma ka samu lada kenan baka iya kaga kudi saboda ba wurin mu bane tun wajen sayi ne kin gane kin san in an ci azumi tout le monde vend la même chose aujourd'hui toi tu vends pas dans an ki azumi toi même tu vas vendre et là moi je vois que wannan ma problème ne au Niger parce que notre euh,

yanzu an ka zo azumi ya zo ku 'yan kasuwa sai ku zo ku haura kuɗin yanzu mu ya zamu yi da mu muka fara yanzu su mutane ba su gani 'yan kasuwa mu ne ake ganin azumi ya zo mun kara ma kayan mu kuɗi alhali kun ba haka bane duk wanda ya leka kasuwa zai sanin tushen daga yan kasuwa ne ba nan bane abu bai tabuwa saboda azumi alhali kun mu yi a hankali saboda ni naga abun duka kwana 30 ne zai doka karewa zai kenan da mu da kiliyoyin ci gaba da haƙuri yanayi ne ya zo daga ba daga remu ba ne daga can ƙasa ne mun ji ma eh, don notar ko a ko yan astus inda muka yi kamar mun yi stock in mu ma da muka ga alamun su yan kasuwa okay akwai abin da eh, kai stoke mu tun da ma da muka san halin yan kasuwan namu muka san mm. gaskiya yan azumi ya zo abu ne za su kara kuɗi mu kuma sai muka yi istoken sauran kayan mu lokaci shine ya samu nan ga dan tuyonir haka nan samu dan sauki eh muna nan ga dan samun sauki ne da ba su mun biye free in kasuwa gaskiya jukin zai yi sha zai yi wuya sha mm. ina so in san ku kuma gudu kuke cikin harkar madara madara sai kishozu delika kuma yanzu lokacin zahi ne hallo wani irin matsaloli kuke samu madara ma ya ne koi safa yanzu da to wallahi mu da a cikin nono kun san nono produit ne très sensible ga zahi ya zo ga kuran na kyada ga kupir kenan ribar mu muka samu sai mun sai essence mu sa cikin group muna nan muna aiki da ne saboda kiliyoyin mu sun saba suna zakwa su ba mu ci ba mu sai yanzu kuma da zahin ya zo kuma an duka cewa period de studio mm. babu abincin dabbobi babu ciyawa babu ciyawa kenan nono sai karamta lokacin damana ga kyawa nan shanu su sa shi koshi nono ya yi yawa mai yanzu babu abincin dabbobi Mm. wanda gaba a dabban shi abinci sai ka siye in ka siye kana da dabba ashirin goma nawa za ka kashe ma dabba wani sako man ka zuba kana sako uku hudu ma farju dabbobin sai su canye nono sai abin nan amma mu mu canza mu ba mm. mun bar ta dai haka nan saboda kiliyan abin nan dai muna na muna muna yi sun saba eh, sai na biyun ko kufir kin <laughs> amma azumi wallahi mu namu prodi ana son su ana son madara ana son nono ana son cuku ana sa gahur ana sha da fromage kenan la demande même est plus forte que les livraisons mais là il y a des commandes même qu'on ne peut pas satisfaire bisbillah ah. la matière première là c'est ça le problème yanzu dai apparemment matsalolin naku wannan quand on vous écoute c'est vraiment énorme ce que vous avez comme difficulté yanzu kan mu yi ban kwana da wa'annan wanda muka gayyato Zam, je mu shi kuma Olivier cikin chronique nashi hallo me yazo mana et on se dit au revoir officiellement sur la fara juste après Mr Oli. Salut, bonsoir à ceux et celles qui nous sont fidèles. Et bonsoir également aux nouveaux auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangu. Parce que je le sais très bien, chaque jour que Dieu fait, vous êtes de nouveaux auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, ce soir, dans la chronique, nous allons rester dans notre monde à nous, le monde digital. Et c'est l'actrice sénégalaise Marem qui fait le buzz. Un buzz qui a commencé sur le réseau social WhatsApp. Eh bien, je parle de la série télévisée Maîtresse d'un homme marié. Un buzz qui a commencé sur le réseau social WhatsApp. Selon le magazine ivoirien First Magazine, la star de la série sénégalaise Maîtresse d'un homme marié, de son vrai nom Halima Gadi, a brillé de son absence dans la diffusion de la saison 3 de la série. La série culte de la communauté ouest-africaine, souvent francophone, n'est-ce pas, chère auditrice En effet, c'est avec étonnement, grand étonnement d'ailleurs, que les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices amoureux de la série Maîtresse d'un homme marié ont constater l'absence de l'une des actrices vedettes de la série sénégalaise, à savoir Halima Gadi, celle-là même qui jouait le rôle de Marem, l'épouse de Tchèque, lors de la saison 3 qui a débuté il y a de cela quelques jours. Conséquence, de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, ce qui a emmené l'actrice mise en cause à réagir via son WhatsApp à travers un statut. Elle disait ceci. Si je ne vis pas de mon art, autant arrêter. Être une star et avoir des problèmes à payer mon loyer ou mes factures, ça sert à quoi à la base, je suis un artiste. J'ai choisi de faire ce métier par amour, par passion, mais aussi pour gagner ma vie. Combien d'artistes en Afrique sont morts ou ont fini mal parce qu'ils n'ont jamais pris leurs travaux au sérieux Non, stop. Je ne suis pas une artiste qui fait des SOS pour qu'on lui paye des médicaments ou son loyer. Non, je suis une artiste qui travaille et qui mérite d'être payé et respecté. Ainsi s'exprimait Alima, la star de la série, maîtresse d'un homme marié. Eh bien, il se trouve que Marodi, la structure de production, n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'actrice qui demande plus en termes de rémunération avant d'intégrer la saison 3. Amis auditeurs et auditrices, ça sera la fin de cette chronique, mais devant cette situation, nous, on se pose une question. Est-ce un coup de communication ou un réel problème de rémunération Nous, nous suivrons pour vous ce buzz naissant et nous vous promettons de revenir avec plus d'infos. Bye bye. Merci bien Olivier. C'est la fin de tout ça, la fada français à Nous étions avec les femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Les jus, le lait, les épices, la restauration, les céréales. Transformation des céréales. On était gâtés à la fada. yanzu dai da dai kuma kun shi tune paros wa'annan matan sevra suna nan suna aikin su kuma kiliyankin suna zuwa saye amma kuma kun ji matsalolin nasu ga matsalar kufur ga matsalar tsada abinci tun daga kasuwa abincin da suke saye suke sarrafawa ya yi tsada sukari ya yi tsada lemu ya yi tsada komi ya yi tsada sai sun samu suma na za su yi su dan samu abin da suka samu da samu yan ribar su gobe za su ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na dondi shi kuma za su tantance duk wannan matsalolin nasu za su ƙara gaya mana wai yaya ne wannan harka ta suke ta da ita cikin wannan lokacin da wannan al'amarin masu shuraren mu sai mu ce a sharuwa lahiya wannan shirin namu da ya zo karshe sai mun ƙara haɗo fuskan shirin tusa lafada kada kuma ce kuna iya ba mu ra'ayinku kuma da tambayoyin ku kan wannan shirye shirin namu a kan mu ta whatsapp 80 06 88 54 mun gode.